BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau asabar muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a safiyar ta yau da suka hada da labaran duniya sai kuma shirin na duniyar mu a yau muryoyin masu saurare muleka iran da kuma afirka a yau waɗannan da su ne da idan allah abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu yanzu da fatan dawo kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma da kuji daɗin su jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to yanzu kuma za mu fara da labaran duniya wanda tahir amin zai karanto da farko ga kanunsu sai da isi ya ce gugurma ce kadai hanyar samun nasara kan isra'ila mataimakin shugaban kungiyar hezbollah ya ce hare-haren kungiyar cikin isra'ila mai da martani ne ga irin wanda isra'ilan ta kai cikin kasar lebanon sannan za ku ji cewa an kwantar da tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma a asibiti daga gidan yarin da yake yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran sain ibrahim ra'isi ya bayyana cewa gwagwarmaya ce kadai hanyar samun nasara a kan harce kasar isra'ila kamfanin jillancin labaran iran press ip ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya juma'a a lokacin da yake ganawa da wasu daga cikin shugabannin falastinawa masu gwagwarmaya da hamci kasar isra'ila a nan birnin tehran sai ra'isi ya kara da cewa dole ne kungiyoyin falastinawa su rike tafarkin gwagwarmaya kada su yadda da sasantawa da gwamnatin yahudawa wacce ba ta cika alkawalin da ta ɗauka. Banda haka shugaban ya buƙaci Falasɗinawa da su haɗa kai a tsakaninsu. Ya ce ƙarfin haɗin kai a tsakanin Falasɗinawa shine zai fayyace yawan irin nasarorin da za su samu kan Yahudawan. Mataimakin babban sakataren kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim ya bayyana cewa hare-haren rokoki wa'anda ƙungiyar Hezbollah ta kai cikin haramci ƙasar Isra'ila a safiyar jiya Juma'a mai da martani ne ga hare-hare irinsa wanda hamci kasar isra'ila ta kai a kudancin ƙasar lebanon a ranar alhamis da ta gabata tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakaltar sheikh na'im kasim yana farar haka a wata hira da ta hada su a birnin tehran a jiya juma'a sheikh kasim ya kara da cewa kungiyar hezbollah ta ɗaukarwa kanta nauyin mai da martani ga dukkanin keta hurumin da hamci kasar isra'ila ta yi wa kasar lebanon kuma za ta ci gaba da riko da wannan hanyar kafin haka jiragen yaƙin hamsin ƙasar isra'ila sun kai hare-hare cikin kudancin ƙasar lebanon ba tare da wani dalili ba da misalin karfe goma sha ɗaya da kwata ne ƙungiyar ta ci larokoki fiye da goma a cikin hamsin ƙasar isra'ila da kuma yankin Mazari sheba na kudancin ƙasar lebanon wanda aka mamaye hare-haren biyu duka ba su kai ga rasa rayuka ba amma kungiyar hezbollah ta ba da sanuwar cewa a shirye take ta kutsa cikin yaƙi babba da hamci ƙasar isra'ila idan ta ci gaba da keta horumin ƙasar ta lebanon wannan dai shine yaƙi na farko tsakanin kungiyar da kuma hamci ƙasar isra'ila tun yaƙin kwanaki 33 a shekara ta 2006 tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma yana asibiti saboda rashin lafiya bayan da hukumomi a gidan kasun da yake tsare sun tabbatar da cewa yana bukatar zuwa asibiti wajen gidan yarin don ganin likita kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto hukumomin gidan yarin suna faɗar haka a safiyar jiya juma'a sun kuma ƙara da cewa sun kai shi wani asibiti kusa da gidan kasan da yake tsare tsohon shugaban kasan da yana daure a gidan yari ne na tsawon watanni goma sha biyar saboda rena kotu da ya yi a lokacin da ya bayyana a gabanta don ansa tambayoyi kan zargin cin hanci da harshawa da ake masa a lokacin shugabancinsa da ya yi tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2018 ɗaure tsohon shugaban ƙasar dai a cikin watan da ya gabata ya tada rigima a ƙasar afirka ta kudu wanda ya kai ga mutuwar mutane 330 da kuma sata da lalata dukiyoyi wanda suka kai dala amurka biliyon 1.36 a yankin kwazula natal da kuma wasu wurare a ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mutane goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu daga ranar litinin zuwa alhamis da ta gabata a tarayyar najeriya saboda kamuwa da cutar covid-19 wanda ya kawo adadin wanda suka rasa rayukansu a cikin kwanaki hudu da suka gabata zuwa 29 jaridar Prince ta Najeriya ta nakalto hukumar NCDC mai kula da cututtuka masu yaduwa a kasar tana faɗar haka a jiya Juma'a ta kuma ƙara da cewa a cikin wa'annan kwanaki mutane 566 ne suka kamu da cutar a duk faɗin ƙasar a cikin sa'o'i 24 zuwa daren Alhamis. rahoton ya kara da cewa kididdiga yana nuna cewa jimillar mutanen da suka kamu da cutar tun bayan bullarta ya kai 176,577 tare da mutuwar mutane 2,178 labarin ya kara da cewa mutane 29 waɗanda suka rasa rayukansu tsakanin ranakun litinin zuwa alhamis sun mutu ne a daidai lokacin da likitoci 'ya'yan ƙungiyar nard wato national association of resident doctors suke yajin aiki a duk faɗin ƙasar halin yanzu dai mutane 966 ne suke jinyar cutar a duk faɗin ƙasar a fagen wasanni kuma gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa 'yan wasan ƙasar wanda suka sami lambar zinari a wasannin olympic da ke gudana a halin yanzu a birnin tokyo na kasar japan za su sami dala amurka dubu goma sha biyar waɗanda suka sami azurfa za su karbi dala amurka dubu sai kuma waɗanda suka sami tagulla dala amurka dubu bakwai da ɗari biyar jaridar premium stamp ta najeriya ta nakalto darakta mai kula da bangaren wasannin motsa jiki a ma'aikatar matasa da wasanni simon obejaye yana fadar haka mr obejaye ya bayyana haka ne jim kaɗan bayan da ɗan wasan dambe wato blessing oboro dudu ya sami lambar yabo na zinari labarin ya kara da cewa wannan ƙari ne kan adadin kudaden da aka yi wa 'yan wasan alkawali a baya idan sun sami wa'annan lambobi wato dala dubu biyar ga wanda ya sami zinari dala dubu uku ga wanda ya sami azurfa da kuma dala dubu biyu ga wanda ya sami tagulla masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To tahir amin kenan ya fasara kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudu kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. shirin da ya saba zuwa muku daga nan rediyo hausa voh inda muke mai da hankali kan wani batu da ɗau hankalin duniya در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم تو شکا بابو بطور رنسر در سابون شگبن اصر ایران ابراهیم رئیسی نا دیا دگا چکن بطوتون دسوکا دو هنکلی اینکن دما دنیا باکی دیا a cikin shirin za mu ji yadda bikin ya gudana da ma kaɗan daga cikin alkawuran da sabon shugaban ƙasar ya ɗauka yayin bikin rantsar da shi da ya gudana a ranar alhamis da ta gabata da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tomarilla da yammacin ranar alhamis da ta gabata ce zababben shugaban ƙasar iran na ibrahim ra'isi ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasar iran na takwas bayan lashe zaben shugabancin kasar na ranar 18 ga watan yuni da ya gabata wanda kuma shine zaben shugaban kasa karo na 13 tun bayan samun nasarar juju har musulunci a kasar ta iran bikin rantsar da sabon shugaban kasar da ya gudana a majalisar shawarar musulunci ta iran ya samu halartar manya-manyan jami'an kasar da kuma jami'ai da wakilai da suka fito daga kasashen duniya sama da saba'in an buɗe taron ne da jawabin shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibab wanda a cikin jawabin nasa ya bayyana mahimmancin yin aiki tukuru wajen magance matsalolin da ƙasar take fuskanta ba tare da neman wani uzuri ba shugaban majalisar ya ce ya yi amanna da cewa lalle iran tana da ƙarfin da za ta iya magance matsalolin da take fuskanta yana mai jaddada kudurin majalisar na bawa sabuwar gwamnatin haɗin kai wajen cimma burinta na magance waɗannan matsalolin shi kuwa a nasa bangare shugaban bangaren shari'a kana kuma alƙalin alƙalai na iran sheikh golam hussein mahusin eje ya jaddada wajibcin yin hidima wa al'ummar iran sakamakon tsayin dakan da suka yi wajen riko da tafarkin junju halin musulunci na kasar yana mai sanar da anniyar ma'aikatarsa ta shari'a wajen bawa sabuwar gwamnatin haɗin kai wajen faɗa da rashawa da cin hanci da nuna bambanci daga nan kuma sai jagoranci sabon shugaban wajen irin rantsuwar kama aiki بسم الله rahim الرحیم من در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می sabon shugaban kasar iran kenan lokacin da yake shan rantsuwar kama aiki takardar rantsuwar kama aikin dai ta kunshi rantsuwar kiyaye addinin musulunci tsarin jamhuriyar musulunci ta iran kundin tsarin mulkin kasar bugu da ƙari kan hakokin al'ummar kasar da kuma mutuncinsu kan yi musu hidima da kuma alkawarin mika mulki ga sabon shugaban ƙasa idan wa'adin mulkin shugaba mai ci ɗin ya kare bayan shan rantsuwar kama aiki sabon shugaba ibrahim ra'isi ya gabatar da jawabi inda ya bayyana manufofin gwamnatinsa a cikin gida da kuma ƙetare abokin aiki awal bauchi ya duba wasu daga cikin mahimman batutuwa da sabon shugaban ya tabo a cikin jawabin nasa sabon shugaban ƙasar na iran sai ibrahim ra'isi ya bayyana cewa siyasar matsin lamba da barazana ba za su sanya al'ummar iran ta yi watsi da haƙoƙinta ciki kuwa da haƙƙin da take da shi ne ci gaba yana mai cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da goyon bayan duk wani shiri na diplomasiya da zai kai ga cirewa kasar ta iran dukkan takunkumin zalunci da aka sanya mata shugaba da isa ya bayyana haka ne a jawabin da ya gabatar da kaɗan bayan rantsuwar kama aiki da ya yi a matsayin sabon shugaban kasar a majalisar shawarar musulunci kasar ta iran inda yayin da yake magana kan batun matsin lambar da amurka da ƙawayenta suke wa iran ya bayyana cewa siyasar matsin lamba da ba fata sanya al'ummar iran din su yi watsi da haƙoƙinsu ciki kuwa har da haƙƙinsu na ci gaban ƙasar musamman ma dai fasahar nan ta nukiliya shugaban ya ce zai yi goyi bayan duk wani aikin diplomasiya da zai sanya a wa ƙasar ta iran takunkumi wanda aka sanya mata wanda ya ce wajibi ne a cire su wasu dai kuma ya ce gwamnatinsa ba taɓa yin amincewa da siyasan amfani da ƙarfi da mulkin mallaka ba yayin da yake magana kan karfin iran da take da shi kuwa shugaban ya ce karfin da iran take da shi ba zai zamanto barazana ga kowa ba ce kuwa har da makwabtan kasar yana mai cewa karfin zai zamanto abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiya yayin da yake magana kan shirin nukiliya na zaman lafiya na kasar ta iran kuwa shugaba da isa ya saka jaddada cewa shirin nukiliya na iran na zaman lafiya ne don haka iran ba ta da wani shiri na mallakan makaman nukiliya don kuwa bisa fatawar jagoran jun jihalin musulunci ta lasir ali khamenei mallakar wato makaman nukiliya ma dai haramun ne har kuma sabon shugaban ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa ta ci gaba da nuna goyon baya ga raunanan duniya da kuma dukkanin waɗanda ake zalunta da kuma kin amincewa da mulkin mallaka da kuma girman kai na ma'abuta girman kan duniya kamar yadda kuma ya bayyana cewa sai gwamnatin sa na cikin gida kuwa shugaban na iran ya saka jaddada aniyarsa na yin dukkanin abin da zai iya wajen karfafa kayayyakin da ake samarwa a cikin gida da kuma yin hidima wa al'ummar kasar قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است Bikin rantsar da sabon shugaban kasar ta Iran dai ya samu halartar tsohon shugaban kasar ta Iran Dr. Hassan ruhani da 'yan majalisar ministocinsa da manyan jami'ai na siyasa da na soji. A bangaren baki 'yan kasashen waje kuwa bikin ya samu halartar shugabannin kasashe irin su Barham Sale na Iraki da shugaban Afghanistan Ashraf gani da shugabannin majalisun dokoki na kasashe kimanin ashirin da shugabannin kungiyoyin gwagwarmaya irin su na'ibin shugaban kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon Sheikh Na'im Qasim da shugaban kungiyar hamas ismail hane da shugaban kungiyar jihad islami ziyad nakala da wasu manyan jami'an kungiyoyin kasa da kasa ciki har na kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur da dai sauransu tun dai bayan zaɓin da 'yan ƙasar suka yi wa malamin addinin sayyid ibrahim ra'isi masana ke tufa albarkacin baki kan hakan kuma ga abinda da dr alharun muhammad wani masanin siyasar kasa da kasa daga tarayyar najeriya ke cewa gaban farko shine cewa wannan zaɓe da yi abin alfahari ne ga iran tun alif 1979 akan wannan tsari ake tafiya to har gashi an yi zaɓe sake zaɓen malami wanda zai tafiyar da gwamnati a zamani da yahudanci zalunci da Danya da kama jaye ya tuta to wannan shine muhimmanci na farko kuma kalubale ne ga su yammacin turai da kuma yahudawa da kuma shauran waɗanda suna ganin addini ba lalai bane ya zama shi ke jagora a rayuwa To, muhimmanci na biyu shine cewa Iran ta ƙara fitowa da ƙarfinta a duniya. Muhimmanci na uku shine cewa wannan siyasa ko wannan zaɓe ya ƙara fito da cewa kasashe masu rauni waɗanda ake zalunta za su iya yunkurowa su kalubalanci yancin duniya kuma su nasara. To waɗannan su ne muhimmancin wannan zaɓe da aka yi. iran ƙasa ce da ake kallo mai faɗa aji a gabas ta tsakiya sannan kuma ƙasa mai tasowa a duniya wace irin alaƙa ce kake gani ya kamata iran ta yi da afirka ta yadda za su ci moriyar alaƙar da ke tsakaninsu eh to kasancewar iran ƙasa ce mai tasowa kusan abubuwa da yawa ana sa su a rukuni ɗaya da nahiyar afirka to wannan yana da muhimmanci ga nahiyar afirka cewa iran ta yi yunkuri ta kalubalanci danniya da kaka gida da ake mata da kama karya kuma ta yi nasara so wannan kalubale ne ga shugabannin nahiyar afirka da kuma talakawan afirka gaba na biyu shine cewa siyasan iran siyasa ce mai muhimmanci ga nahiyar afirka ta hanyar bukatan haɗa ƙarfi da ƙarfi a majalisar ɗinkin duniya da shoran hulɗoɗin diplomasiya da ake yi a duniya na uku kalubale ne da ya shafi batun gwagwarmaya na addini a musamman in ka ɗauki najeriya kowa ya san irin alaƙan da malam ibrahim Ezezaki yake da su da kasan iran sakamakon haka sai ya fara sabanin da ke tsakanin iran da saudi arabia ya zo ya yi tasiri a Najeriya wanda har aka yi abin da aka yi na kashe-kashe. To wannan yana da muhimmanci matuƙa Katsalandan London da kasar Saudi Arabia ta yi ita kuma Saudi Arabia tana ganin cewa Iran ta zo ta yi kasa London a inda ta daɗe a ciki. To wannan wata sarƙaƙiya ce duniya ba a Najeriya ba da nahiyar Afirka wanda muna sa ran shi wannan sabon shugaba zai tunkari wannan matsala da basira da hikima a samu aurewar ta. Kada ya zama an samu kafa da za a ta samu wannan tashin nan ko kake na ci tsakanin saudi arabia da iran har ya zo ya shafi yan kasa to menene dr alharun muhammad yake ganin ya dace wannan sabon shugaban kasar ta iran ya mai da hankali a kai a daidai wannan lokaci da ake fuskantar takun tsaka tsakanin iran da wasu kasashen duniya to wannan shine babban kalubale kuma nan ne za mu iya samun matsala in ka dauki nahiyar afirka ka dauki shugabannin shugabannin kasashen afirka ɗaya bayan ɗaya kusan kashi casa'in yaran turawa ne suna allah allah ne ingila amerika faransa ta ce masu kuce ɗaya su ce ɗari to wannan matsala ce babba kuma shi sabon shugaban ƙasar Iran ya nuna masu ba haka ake yi ba ba haka shugabanci ke bukata ba yanci ba haka ake tafiyar da gwagwarmaya ba ba haka ake samun yanci ba dole sai an samu turjiya an ce ma zalunci wannan zalunci ne an ke yadda da azalumai to wannan shine kalubale ga shugabannin afirka kuma matsayinsa shine daidai kuma wannan shine babban darasi da jihar hali ya kawo cewa mutane su iya turjiya su iya kalubalantar zalunci su la'anci danniya su fito su kalubale gaba da gaba da zalunci to wannan shine babban matsala da shugabannin afirka ke fuskanta sun daga wannan abin saboda haka suna da babban darasi da za su ɗauka a wajen wannan sabon shugaba na iran sai dai abin bakin ciki shi ne yawancin shugabannin afirka makorata ne tsoro ba zai basu su iya wannan jin ba su yi ta maza su fito kuma in ba an samu haka ba to haka za a yi ta zama cikin bauta cikin danniya cikin kunci cikin wayo Allah Hmm. to kamar menene ya kamata shi zababen shugaban kasar ta iran ya yi ya samu ya jawo hankulan su shugabannin kasashen afirka ai ba wani abu da zai yi wannan matsayin nasa shi ne daidai sai dai akwai bukatan ta hanyar diplomasiya da iran ta jagoranci wasu tarurruka kamar yadda ta saba da kuma yunkuri fitar da wasu ma'amaloli don so ce kungiya ma'amaloli da ya shafi diplomasiya wanda zai hada da masana masu hangen nesa masu faɗa a ci wanda zai tattaro malamai ya tattaro ƙwararru ya tattaro masu kifa to idan aka samu irin wannan dandalin to ana tuntuman juna ana tarurrukan wayar da kai to muna sa rai a hankali sakon zai isa da shugabanni har kuma a haɗu akan kyakkyawan manufan da zai kawo canji ya tabbatar da gaskiya da adalci duniya gaba daya kuma ai shawaran da na bayar na samar da wani dandali wani zaune na tuntuban juna shine abin da shi wannan sabon shugaba zai mai da himma kuma har wa yau akwai sargajiya ta diplomasiya domin a fata wannan sabon shugaba zai fahimci wannan abin da kyakkyawan fahimta ya zama an tuntubi juna an samar da matakai da hanyoyin da ya kamata a tuntubi juna. To masu sauraro karshen shirin kenan na dunar mu a yau a wannan ranar sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin da ma waɗanda aka ji muryoyinsu nake cewa da ku bi salama a huta lafiya. to madala bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma ga Hassan barkanin da jama'arsa wato kuɗin kenan dai masu saurare inda zai gabatar muku da shirin na muryoyin masu saurare. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa barkan ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Ira. sunana ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna a tarayyar najeriya ina son yi amfani da wannan dama wajen mika sabon gaisuwa na zuwa ga iyayen gidana kamar bala yaro mada akwai abdullahi bala birniwa akwai ibrahim iroma duke sannan akwai ayuba sarkin hakuri akwai sala abdulkadir nas kakan zaria rufa'i kakan zaria sha'ibu zidan akwai buhari mai dankali maraba akwai musa na calima Mahangi, akwai Bashir Mamman dan Inna Kadisau, akwai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna, akwai Kadori Digaga dan Fulanin Warji, sa'annan ban manta da Malam Wari Bire zuwa ba, akwai Kaka Mai Yadi Gursuma da Masa, akwai Bashir Abubakar Kare, Lawal S Zazzau, akwai Gali Suraja Faki, sa'annan ban manta da ban manta da iyayen gida na 'yan baban Yusra Gusau ba, Ashirin Lawan na goma ruwan ɓaure, sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Najeriya. Salamu alaikum Radio Zahiran. Mai magana Mummal Lawal mai dawa a birnin a jamhuriyar Nijar a birnin Agadez. To na farko ina ge da Radio Iran dukan ku baki ɗaya ina jinjina muku ga damar da kuke bamu muna gaishe-gaishe ga amanna arziki. Ina muku fata alheri na da na farko ku ba ni dama in da amanna arziki. Ina ge da Umar a nan Sabon Gari jamhuriyar Nijar Agadez. Ina ge da Isuf a jamhuriyar Nijar Agadez. Ina da Tajo a mazaunin mazauni a kasar libya mutumin magadi ne yana zaune a kasar libya ina da shaham a jamhuriyar niger kasar zandar ina da mamman sani a birnin babban birni na niger a yamai mamman sani a banda ina da muhammadu stos a birnin yamai ina da malam ahmadu a birnin jamhuriyar niger a birnin agadas to ina muku fata alheri Salamu alaikum sashin Hausa na biyo ce Iran mai magana Abu ya manja ma bala daga jihar Adama tare Najeriya. Zai amfani da wannan dama da kuke ba mu din ida sakon gaisuwa ta na sada zumunci zuwa ga Kubra Abubakar Adamu Jalingo da Alhaji Sadi Moyo TSBS Jalingo sai ko dukkanin ma'aikatan Nas FM da ke nan Yola da ma'aikatan Gotel Communication da ke nan Yola sai kuma Hajiya Hawa Kabir Radio France sai kuma ina gaishe da manufarsa shugaban kungiyar radio writers listeners na jihar adama ina gaishe da malam bello daure majin kungiyar mura jama'a na jihar adama sai kuma pro na kungiyar mura jama'a na jihar adama baban gidan kwamfuta shelin a ba zan tuya manta da albasa ba ina gaishe da mai ɗaki na uwar gida malama da radio abin sauraro da kuma amarya ta fa'ida daga bugun man jama'a a tashi lafiya. hausa sunana ita ba daga nan da magaram ina gaishe da duka yan uwa da amana arziki aiki a cikin wannan shiri na ƙarshen sati na gashe-gashe. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu muryar musulunci taron suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi da singara ina so ku bani dama in gaida yan uwa da amanan arziki da farko dai ina gaida da toro wanda yake mai san su ne nan da magaran akwai su madatte da magaran sanu su madatte da magaran akwai miji soja mai adaidaita nan da magaran akwai na agwa mai faci da yake a nan zanjar akwai eh, mamman shehu mena litana ne gardina sunar wanda yake a wajuji a nan da magaran akwai musa mai shayi ya wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai zane da alife kifa a nan da magaran akwai alhaji aminu mustapha gawan kwalliya a nan da magaran akwai shugaba zabiru mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran gabaki ɗaya a nan kasuwa dole da magaran zan manta ba da isu dan maliki kurji mai gaban deji a mata mai akwai yaya sonitar wanda yake a mata mai akwai audu rashidu mai shayi wanda yake garin daura akwai mamman alhaji sali wanda yake saudiya akwai mata na karbiya hajara sabjewa a nan garkin daura da fatan suna lafiya wanda ji sunan da wanda bai ji ba kasan dabo ne wa bai jin mai assalamu alaikum radio era ne ne muhammadu zakilba ne ka ga da asan barka duka na ka san radio era ne ka ga da roga roga ne ka ga da zoji zanda ba likita ne ka ga da hadari saba duka ne ka ga da su kap ne ka ga da kana na wannan kildibiya ne ka ga da kana kada na wannan ke algeria nika gaida kada na wannan ke nigeria duka nika gaida kap ne na muhammadu zakirullah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu fi hausa ta hiran mai magana na kuma ti dan kore bin magarin dawa da magaran mazaunin libya ina so ku ban dama an gaida abokan arzikinmu kamar su yi su garin madattai akwai shi garin madattai akwai raba idi bilma garin dawa da magaram akwai aminu ofisa bilma garin dawa da magaram akwai na agwa mai faci zandar akwai leturo da magaram akwai raba mai aski da magaram akwai kadoro diga gwadon mulanin warji a gaida mana kowa da kowa daga na kumati dan kore bilma garin dawa da magaram mazaunin libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu boh hausa muryan masu saurare kenan zan mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abdu kibiya angon jego tare da isu na garin maɗattai sunushi na garin maɗattai akwai mu yan fada likimin musamman malolin jamburu abdulhadi sai eje san yaya dan baiwa malam w shi ma ango ne da duka masu kira da sauraron rediyo na birnin da magarin da kewaye ina gaida kowa da kowa mai magana abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum bh mai magana isu ne maratte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga na maratte da magaram ina so kuma da dama in gaishe gaishe da farko ina gaida akwa mai faci bakin ofital da magaram ina gaida lektoro mai essence akwai abdurrahman abdo kibiya gwal kadamare ta birnin da magaram ina gaida lektoro mai essence akwai kadoro da ga dan planology akwai shugaba ila mai kanti da shayi garkin dora shugaba alarama ta sama na shanya mai dabino maratte akwai zane da alifeti kwamudi ina gaida baba lefe da magarin musa hadira asuba ina gaida sanushi garin madattai ina gaida ibrahim maraya madattai sazali mai liki ne a maɗattai ina gaida wakil suna akwai awolu ba zan ta da dj omar ba sanda dan ta ne akwai a alex da ƙarshe na gaida dan da maɗattai baki ɗaya na gode biyu mai magana isu ne maɗattai da magarin jamfuri ne. assalamu alaikum voh hausa radio iran mai magana ku ne na yau da kullum maji muhammadu wanda kai sanda da suna maji soja mai hade da tsawo likita dutse zandara. eh ina son yi amfani da wannan dama in gaida yan uwa da abokan arziki kamar su musa adon asuba akwai akwai babban yanki a nan da magaram akwai letoron essence a nan da magaram akwai mustakaran gare na agwa mai faci bakin likitar dutse ina gaida yan adida sau na bakin likitar dutse ga baki daya da shugabanmu president danduwa akwai sj wanda aka sanda da suna sarki akwai salisu wanda ake cima rado a garin malamar na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana na kula ne da kullum miji muhammadu wanda aka sanda da suna miji soja mai adida sau a nan likitar dutse zandar a tashi lafiya Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da naku Toro a damagaram jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin ne domin da kuke ba mu dama muna yin sakon gaishe gaishe kamar haka akwai abokina Alkasim wanda yake a Agaras akwai Lawan Abbani a Agaras akwai Ibrahim Jihar Kaduna akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya eh, na dawo nan Nijar akwai Musa Hadaran Asaba kashe mai sabko akwai soja bakin hospital agwa bakin hospital dukansu a damagaram jamhuriyar Nijar akwai abokina Abdulaziz Prezi Sare Zamna akwai abokina eh, shugaba Rami alhaji do zaman takasimo to akwai alhaji lawali tati gidan madara dukansu a damagaram jamhuriyar nijar akwai umar taku eh, akwai dare dan fulani hari dan fulani dukansu a nan da magaram kuma na koma tarayyar najeriya akwai iliya mai kanti garkin daura akwai ilyasu yakuba eh, akwai abokina abroki biya akwai usaini sitar kasuwa kwalliya dukansu a nan da magaram da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shirin ina gaida kuna jijina muku a tashi lafiya kuna tare da naku toro a da magaram jamhuriyar nijar radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Frezi eh, na kulab ra'ayin zuci da take agadas jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama ta bayyana ra'ayoyinmu da sada zumunci ga 'yan uwa. Da farko dai ina gaida shagoro wannan shiri Hassan Barka ba zan manta da Ilyasu mai burodi da shayi garkin daura ina gaida shi eh, akwai mamman Buniya Yakubu awashi ina gaida shi Isu Madattai shi ma ina gaida shi Isa Musa ina gaida shi akwai Abdurrahman wanda aka fi sani da Abdul Kibiya ina gaida shi ba zan manta da shi Alkasim da yake da sungo amarewa ina gaida shi ba zan manta da shi mushi soja mai ta sahu shi ma ina gaida shi ba zan manta da bukari roga roga agadas ina gaida shi ba zan manta da mamattawa da baban nawa ina gaida su eh akwai yannan nawa duka ina gaida su baki ɗaya da kannan nawa ba zan manta da shi malamin nawa ba malam hassan mudir na zafatul islam ina gaida shi ba zan manta da shi shehin namu ba sheikh suleiman salahaddin attijani da sauran malumai kamar su sheikh malam sula larabawa sheikh malam malam barmu sheikh ahmadu mai taguwa sheikh ahmadu tubali eh, da sheikh malam azzi akwai malam ada shi ma ina gaida shi To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To madala bayan shirin muryoyin masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba mu leka Iran a yi saurare lafiya. Muleka Iran Bismillahirrahmanirrahim Jama'a saurare Assalamu alaikum Barkanmu da raka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran Shirin yadda cin sami ya kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da tarihi da mawaraye na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da aka mana tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu ka bar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu ƙarken shirinmu ne na baya da yake muku magana game da muhimman wuraren da ke garin shahin da ke lardin isfahan daga cikin wurare masu jin hankali da ke birnin wannan birni akwai gidan saukar baƙi na abbasi wannan waje na garin na garin gas ne da ke kusa da hanyar tehran zuwa isfahan kuma yana da faɗi da tsawo da ya kai mita murabba'i 90 kuma an kwatan an kawata shi da irin zanen ado da ake yi a jikin tayal yana da ɗakuna guda 36 a dukkan kusurorinsa guda hudu akwai hanya akwai farfajiya guda hudu da kuma ɗakuna guda uku da kuma ƙaramar hanya domin tsare dabbobi kuma an gina shi ne tun a zamanin daular safawiya to yanzu kuma sai ƙauyen murce hurat mai daɗan tarihi wannan ƙauyen yana da nisan kilomita hamsin da arewacin birnin isfahan muhimman ababen tarihi da ke wannan ƙauye na Arak. Sai kuma wajen saukar baƙi na mahaifiyar sarki wato Mudarsha a Farsanci kenan. Wannan waje ana ɗaukarsa a matsayin gida na biyu da aka gina a wuri mai nisan kilomita 40 da arewacin birnin Isfahan kuma kan hanyar zuwa Tehran Isfahan. Faɗinsa ya kai mita murabba'i 6,500 kuma an gina shi ne a zamanin sarki suleiman da sarki abbas na biyu wannan wajen saukar baki din an gina shi ne da kusuroyi da tsari na kusurwa guda hudu kuma yana ɗakuna guda hudu a bayan ɗakunan akwai hanyoyi da aka yi domin ajiye halittu masu ƙarafo hudu wannan masaukin baki an sake gyara shi da sabunta shi a hannun cibiyar kula da al'adu da kayan tarihi na ƙasa yanzu an mayar da shi a matsayin otel ko wajen zaman baƙi ya koma wani abu mai jan hankalin masu zuwa yawon shakatawa wurin domin kashe kwarkwatar ido yanzu kuma sai ƙauyen kalaharud wannan ƙauye mai cike da tarihi da ke nisan kilomita 90 da birnin isfahan kuma yana kan hanyar zuwa isfahan zuwa kashan kuma yana da ababen tarihi masu yawa kuma masu kyau da kuma yanayi mai sanya rai a lokacin yanayi na bazara yana cika da masu yawon shakatawa wannan ƙauye shi ma kamar ƙauyen abiyani ne da ke tsakiyar duwatsun karkas daga cikin awa masu hankali da wannan ƙauye yake da shi akwai kogon ahagi da kuma gidajen tarihi na nanurumand da mazahiri da masallacin haji da masallacin sar bishe wannan kyakkyawan ƙauye daga lokacin mulkin daular safawiya zuwa yanzu waje ne na hutawa na zuri'ar nerumand sai kuma ƙauyen su shi ma wannan yana daga cikin ƙauyuka mafi kyau na yawon shakatawa da ke lardin isfahan kuma yana da nisan kilomita talatin daga bashin hayar isfahan tehran wannan ƙauye yana da ababen tarihi masu sha'awar kallo kamar hubbaran jika manzon Allah tsaya da aminci su tabbata gare shi da alayensa tsarkaka wanda ake kira da suna Yusuf sai kuma sokin baki na Abbas su da tsohon gidan wanka kai da dai sauran gidajen tarihi da ke wannan lardi daga wannan kuma mu garzaya wajen saukan baki na jihar abad wannan ƙauye yana da yana yammacin garin shahin ne muhimmin gurbin tarihi da ke ƙauyen shine masaukin baki na abbas da aka fi sani da sunan masaukin baki na sheikh ali zangane kuma yana wuri ne mai nisan mita murabba'i dubu bakwai kuma wajen hutawar tagogi ne da suke zuwa karbala domin ziyara ta hanyoyin arewa maso yammacin garin kuma yana da ɗakuna a dukkan kusurori guda hudu na ginin yana da farfajiya guda biyu da kuma ƙofofin shiga guda biyu da ke bayan kusurwar ta kudu na wannan ginin wannan gini ya kwashe shekaru yana matsayinsa na masaukin baƙi na shahin safawi da kajar yanzu wannan gini yana ƙashin kulawar hukumar kula da ababen tarihi da al'adu ne na ƙasa. sai kuma banɗakin mime wannan gini yana da faɗin mita murabba'i sama da ɗari biyar kuma an gina shi ne yana makwabtaka da ba masallaci a ƙarshen mulkin daular kajar an yi masa rajista a matsayin gurbin tarihi na ƙasa wanda daga ƙarshe hukumar kula da al'adu da guraben tarihi na ƙasa ta sake sabunta shi kuma aka mayar da shi a matsayin wajen adana kayan tarihi da kuma azuzuwa na koyar da sana'o'in hannu shi wannan banɗaki kamar sauran banɗakuna ne tsofi suna da ɓangarori guda uku ne sai dai ba shi da ɓangarori daban-daban da aka keɓe kamar misali ɓangaren maza ko na mata a'a maza da mata suna amfani da shi ne bisa tsarin da aka yi tsakanin bangarorin guda biyu na maza da mata bisa lokacin da aka ba kowane bangare sai kuma imam zade sayida saliha katun ita dai wannan baiwar allah tana daga cikin 'ya'yan imam musa alkazim alaihi salam wanda wajen ziyararta yana kudancin ƙauyen azan ne da ke ƙarƙashin ƙauyen mime ginin hubaran yana da manyan tulluwa guda biyu da a ƙawata su da tayal da aka yi zane na calligraphy a ciki kuma yana daga cikin gine-gine da aka yi aiki da fasahar gine-gine ta iraniyawa tun a zamanin da suka gabata to ba saurare ga mun kwaro bayani amma lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki da haka zan ja burki a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu da sabon shirin amma kafin nan amma don wani suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa kusurman lafiya kuma muna gayyatar ku a shafin na gizo wato www.tv1.ng domin jin sauran shishin da muke watsawa a huta lafiya. Tuma da labayan shirin muleka Iran yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiya ta yau shirin na Afirka a yau a yi saurare lafiya. Afirka a yau. Da masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake kancewa da mu a wannan shi na Afirka a yau. Shin yadda ke bibiyar wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a nahiyar afirka da ke zuwa muku duk rana ta allah daga nan radio hausa voh da ke nan birnin tehran to a shirin namu na yau zai mai da hankali ne kan cikar kasar nijar shekaru 61 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka na kasar faransa da fatan za kan ce tare da mu kuma a jaɗin shirin wanda ni muhammad amin na shirya kuma zan gabatar amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. to madalla bari mu shiga cikin kwarai shirin idan masu saurare suna biye da mu a ranar uku ga watan agustan nan ne kasar Nijar ta cika shekaru 61 da samun yancin kai daga tura 'yan mulkin mallaka na kasar Faransa wanda a duk shekara ana gwada taruka da shagulla don farin cikin zagora wannan rana ta samun yancin kai a cikin waɗannan shekaru 60 na samun yancin kai kasar Nijar a ƙasar Nijar an ga asalin mulki daban-daban na shugabannin da suka mulki ƙasar. Tun daga wanda ya amshi mulki daga hannun turawan mulkin mallaka har zuwa yau wato Muhammad Bazum. Ya yi wa al'ummar ƙasa bayanai game da irin ci gaban da gwamnatinsa ta samu da irin ci gaban da gwamnatin ta samu a hawansa kusan watanni hudu kenan. da irin tsare-tsaren ci gaban ƙasa da take da aniyar yi a tsawon shekaru hudu da zai yi kan karagar mulki. Bangarori daban-daban na al'ummar ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da irin ci gaban da ƙasar ta samu wannan yasa na tuntuɓi malam yunusa jimuro sakataren haɗiyar ƙungiyar farar hula ta npcr a ƙasar nijar domin jin ta bakinsa game da cikan shekaru 61 da samun 'yancin kai da ƙasar nijar ɗin ta yi sai ka da baki ya ce tun yau dai bayan shekara 60 da ƙasashenmu na afirka suka samu 'yancin kansu bayan milkin mallaka na turawa wanda suka yi muna to abin da kamata a riƙe na harko bature ya tahi baƙin mutum ya je bature ya ta bakin mutum ya je kenan iko ya komo ga bakun mutane kuma arzikin ƙasashe ya komo gare su majalisar ɗinkin duniya mun samu tuta tana yi kuma kowa yana da kujera ta kan shi kuma muna zama a tauka mahawara da su kenan yau mun mallaki kanmu mu da kanmu kenan ya kamata a ce bayan shekara 60 din nan da samun incin kai ina muka kwana ina muka tashi kuma ina ne za'a. to ko shakka babu batun tsaro yana daga cikin muhimman batutuwa da ke ciwa kasashen yammacin afirka tuwa kwarya kama da kasashen mali niger da nigeria da kuma irin kasashen algeria libya da ke makwabtaka da kasar ta niger kuma daidai kan ja ce to ko me zaka ce game da irin kokarin da gwamnatin kasar ta ce tana yi wajen ganin ta tabbatar da tsaro da zaman lafiya a fadin kasar in kyankyare maka yau akwai wanda ma ke tsamman afirka ƙarama zamanin bature da zamanin mulki yan uwansu saboda zamanin bature ko akwai ha'inci in ka yi aiki ana baka hakinka lakwal zamanin bature ba matsala kowa dole sai ya lakwal wurin shan magani akwai shi aikin tankwamali ne ake sa mutane su yi hanya ana ba su kashi amma wannan hanyoyi kuma yau suke ɗauka su amma yau inda abin yake lakwal ɗin gatanin ta taɓarɓari kiwon laya ya taɓarɓari 'yan kuɗin ma da abin tilmani 'yan kalilin mutane ke samu suna amfani da shi mutane sai kuka suke wala haula wala kawati kenan kaga dai duk a juya ta har yanzu shekara 60 wasu tsamma suke yi karama zamanin su da gwal da sauran mutanenmu yanzu wanda kansu ɗaya suka sani mutane su yi sata su ɗauki zabga-zabgan mata su yi maye-mayen gidaje kuma su ɗauki saurin dukiya su kai can wannan ƙasashen turawa sosai gidaje iyansu ba su karatu nan can iyansu ke karatu amma a zamanin bature ko kai uban wa kake a nan kake karatu saboda an kiyaye kowa a bashi tarbiya kowa a bashi ilimi to kaga inda matsalar take ta ko a tunani karamo sake karatu eh, a ganga yaushe matsayinku na kungiyoyin fararen hula ko akwai wani abu da za ku bayyana na ci gaba ko akasin haka da kasan da ta samu a tsawon waɗannan shekaru na samun yancin kai zancen ci gaba to wannan kuma ci gaba sai a ce tunda dai kwarahwata ta ta yi tabar hwata tana milkin kanta kuma kasashenmu ne kenan kaga ci gaba na farko ne wannan ci gaba na biyu shine muna iya zama da su mu tattauna mu tabka muhawara yau wasu kasashen za shigowa kasashen mu sai sun cika takardu su zaka su da kansu kenan mun ci gaba yau muna da soja namu na kasan mu muna da barikita mu ta kasan mu wadda 'yan kasashen mu ne ke ya gudanar da ayyuka cikin tahiyar amma akwai matsala guda saboda kuɗin sefa da muke kashi kuɗin zamanin mulkin mallaka ne kuma har yanzu muna kashe su kenan ka gana an ci baya bancin wannan da turawa arziki ne suke kwashiya suna kai kasashensu daga nan kasashenmu to yawan samu bukun mutane su ma bisa arzikin mu amma suna kwashe wani arziki suna kai su kasashen turawa kenan dai arzikin mu kaga duk bai zama afirka ba kan zamanin baturi kan zamanin bakin mutum arzikin kasashen turawa ne ke tahiya kenan su ne ke amfani da arzukan namu mu kaga sai talauci da yunwa da yaƙi da cin juna da gaba shi kaɗai ne muke mana afirka yau duk wani ciwo da ka sani a duniya in babu shi koina akwai shi afirka kenan zancen lakwal zancen likita ne zancen madatsar sharuwa da wani abuwa kaga ko ina mutane suna kuka wala haula wala kauti babu ci gaban da aka yi saboda mutane ikon da suka sa gaba iko ne na zalunci aljihunsu ɗaya ne suke yi amma sun gama kai kuma da wannan turawa ana musguna ma 'yan usu ainihin ne matsalar take babba to madalla yunusa jumro kenan sakataren kungiyar farar hula a kasar nijar to da yake kusan shekaru sama da arba'in kenan aka mayar da bukukuwan ranar 'yancin kai na kasar nijar a matsayin lokacin bikin dashen itatuwa wannan ya sa na tuntuɓi kwararre kan abubuwan da suka shafi gandun daji a kasar nijar ko mai zai ce game da muhimmancin dashen itatuwa da ake yi da yasa aka mai da wannan rana ta koma ranar dashen itatuwa a kasar Nijar sai ka da baki ya ce. Eh, alhamdulillahi itatuwa wanda za a sadai a nan dai inda muke bisa sit ga wanda shugaban kasa zai yake jagoranci dan ice 600 ne za a sa itacen kuma sun kumshi zogale ita ce ta harko tunda ita kanta bikinta ne ma ita ce tubalin bikin sallah wannan ta dasa itatuwar zaɓe na ƙasa da faɗin ƙasa gaba ɗaya. zogala eh, an zaɓe ta don saboda irin amfanin da gare ta sosai ga al'umma tana da amfani dangance da magani iri-iri wanda take kawowa ga al'umma kuma da kuɗaɗe waɗanda al'umma suke iya samu idan sun dasa ta eh, don suna samun amfani sosai bisa ta akwai eh, amfani da yawa da ake samu bisa iccen zogala. bayan ita sai bayan ita akwai mangoro za a dasa mangoro za a dasa lemu za a dasa eh, eh, eh, akwai akwai madaci da sauran itatuwa dai masu amfani ga al'umma sosai waɗanda itatuwa sauransu waɗanda ne ba a samun su ko ina sun fara ɓaciya don ka su ne muka kawo nan wurin da dunya da ita da kanya duka suna nan wurin zamu dasa su insha Allah dan saboda itatuwa ne wanda da yawa ba eh, duka sun fara bace cikin karkara to wai ba dasa itatuwan ba akwai wasu matakai da aka dauka na biye saudan kula da su dan ka bar su su mutu insha Allah da kan nan inda muke biki wannan na eh, da shugaban kasa ke jagoranta na eh, dashen itatuwa an ɗauki matakai sosai kun gani na wurin wurin kandigar ne a deja a kewaye yake kenan maganar dabba bata taso ba kuma ruwa deja an sa pampuna ko ina kawuna pampuna ko ina kuma Eh, shugaban shi eh, wanda yake jagorancin wannan kan eh, na gard ya dau alkawali don zai kula da shi braman 100 bisa 100 in allah da idan kuka sake yawa baɗe muna rai da lahiyar za ku gani ɗan ice guda ba zai mutu ba sha malau to amma taken da aka ma wannan rana a bana shine bunƙasa da shan zogale ko kuma a ce yan maka in shi yan maradi to me yasa aka yi zaɓi yar maka a shibkata a bana to abin da yasa aka zaɓe ta shi da dangance da shi program kin shugaban kasa ma lokacin da yana tallata kanshi don ya fito ga al'umma ya ba wannan fanni karhi ya ce idan ya samu iko ya samu jagorancin kasa Allah ya bashi mutane suka yarda da shi suka amince da shi don ita ce abin da zai ba muhimmin karhi na farko ita ce zogala idan saboda amfanin da al'umma za su isa mu cikin ta da harkar kuɗaɗe wanda za su raya gidajensu da iyalansu da abin da ya sahi duka magani ita ya zogala daga sayan nata hakoranta babu wanda baya magani sai dai in baka sani ba dukanta shi yasa ne shugaban kasa Muhammadu Bazoum ya dau alkawali insha Allah idan Allah ya bashi iko kuma kun ga Allah ya bashi iko ya kasa don ku ya shi yasa kuma minista minister namu na gandun daji wanda ke jagorancin waga sallah da su so ita ce don ku aka kama mishi aka dawa mishi don saboda gurin da nashi ya cika. da wannan ne shirin namu ya kammala gan lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki sai a wata sauran za ku ji mu ɗauki wani sabon shirin amma kafin nan a don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin ke cewa kuna iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. da masu saurare da muka kakashin dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu to amma kuma ku biyo mu zuwa an jima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku da wasu sabon shirye-shiryen kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka shi ne kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you